rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashen yankin tafkin Chadin ta fafata ne da mayakan na Boko Haram akan zirin da ya raba ƙasashen Najeriya da Nijar. Kakakin rundunar Kanar Muhammad Dole ya min ƙarin bayani. Abin da ake ciki dai sojojinmu da suke a nan Nijar wanda suke ƙarƙashin Sector 4 su suka samu nasarar shiga garuruwan da suke kan boda tsakanin Najeriya da Nijar. Wannan babban nasara ce domin an fatattaki su waɗannan 'yan Boko Haram da suke lallaɓe a ƙauyuka ayyukan da suke zagaye da waɗannan wuraren wannan an samu nasarar wannan abin tare da taimakon sojojin sama na Nijar, Chadi da Najeriya gaba ɗaya. Maganar ma da ake ciki yanzu ƙarin bayani shine sojojin Najeriya na ƙarƙashin Operation Lafiya dole sun samu shiga ta mata zauna daren dam suna ƙoƙarin su fitar da ron kewayen ƙauyukan da suke da matakin. Yanzu haka sojojin eh, multinational joint task wato haɗin gwiwan joint yankin da na ah, Najeriya na Wasa dole suna aiki tare. Duba da yadda dakarun haɗin gwiwar suka fitattaki mayakan na Boko Haram, masana tsaro na fargabar sa iya sulalewa cikin ƙasashen wannan yanki su kuma ci gaba da tafka aika-aika. Amma hedikwatar tsaron Najeriya ta ce a ɓangarenta babu wani fargaba. Don mayakan Najeriya ta kan iyakoki suna nan cikin shirin kota kwana. kamar yadda daraktan watsa labarai na yarkutar tsaron general rabi abubakar ke cewa kuma a wajen mun kare. ƙara tabbatar cewa za mu dukkan duwari hanyoyi da suke gudu kuma da inda suke boyewa da sauransu mun tabbatar cewa mun rokin nashi domin tabbatar cewa mun kama a su inda su gudu sannan kuma akwai kyawun fahimta tsakanin mu da sauran jami'an tsaro na gane irin wa'annan wa'anda ke gudu da 'yan boko haram ko 'yan kwanakin nan ma sai da babban hafsan tsaron najeriya general gabriel oloni sheken ya bayyana cewar suna dab da kawo ƙarshen mayakan na Boko Haram. Amma ƙwararre kan sha'anin tsaro, Aliko Irrashi Harun ya ce a yi taka tsantsan. ba wanda zai ce maka an gama da 'yan ta'adda cikin shekara biyu ko shekara uku. Ai kowane a coalition force na America da US da su na dinnan da suke yi a Syria da Iraki da su Libya da abuna. Ai kwanakin can sun bada lokaci za su janye daga Libya. Sai suka ce akan cewa ai sun kara lokaci daga nan zuwa wata shi. Abin da ɗauki lokaci a rika wannan yaƙi da su. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.